dakatawa na munafunci da sabo. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم Fa'in Allah la يرضى عن القوم waɗannan masu ƙin zuwa jihadi za su rantse maku ne ya ku muminai wai domin ku yarda da su ku karɓi uzurinsu to kar ku yarda da su domin in kun yarda da su to kun saba wa Ubangijinku, domin shi baya yarda da masu saba biyayya a gare shi ta hanyar kafirci da munafunci. Saboda haka, ya ku musulmi, ku kiyayi yarda da